Haka take sallama gare ku 'yan uwa matasa yau Lahadi ɗaya ga watan Nuwamba na shekarar 2020 shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni a rimi da Gora ta Fanta Shamsu la Fantastic ya kike. <laughs> Alhamdulillah Gora ya kike da wata tsaraba kika iso mana yau. Haka ne Gora. Kin ga za mu fara da jihar Difa inda ake gudanar da zaman matasa wato kan National de la Jeunesse na goma sha uku sai kuma cikin takaitaccen rahoton namu na yau za mu kawo muku tarihin matashi da ake cewa abdulkadar Bubakar Salifu mai birji mai aikin kawata gidaje daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Gora kimanin matasa 400 maza da 'yan mata daga jihohin kasar Nijar guda takwas ne suka taru a jihar Difa domin gabatar da muhawarar matasa da ake kira kan National de la Jeunesse azama na sha uku. Haka ne gora kun za a gabatar da wannan zaman na matasa daga yau 1 ga watan Nuwamba har zuwa 6 ga watan Nuwamba ke. Matasa da suka taru za su gabatar da ayyukan ci gaba al'umma kamar share-share, shuke-shuken itace, sharar gota, ba da gudunmuwar jini da dai sauransu. Abokin aikinmu Habibu Garba ya tuntubi Alhaji Ari a tawaya. Matasa da za su zo daga jihohi takwas na ƙasar Nijar za su kama ma matasa na jihar Difa don kawo tasu gudunmawa. Za mu aiki tare kamar share-share ba da horo wayar da kai duka waɗannan mun shirya su ne a wannan shekara ta bana da yarda Allah ga gamun. Kwamitin da muka saka tare da magajin garin Difa muna wayar da kawunan mutanen jihar ta Difa kowa ya kawo tasa gudunmawa ga ayyukan kawo zaman lahiya a cikin jihar da Gwara ‘yan kwanukan nan al'amura sai cafkewa suke a ƙasar Cote d'Ivoire, Guinea Conakry da ma nan kusa Najeriya. Kuma yawancin matasa ne ke jan ragamar wa'annan tashi-tashin hankula. Haka ne gora ko yaya ya kamata a magance irin waɗannan matsalolin na matasa? Ita ce tambayar da muka yi wa Musi mun kai la masanin kimiyyar siyasa. Le conflit rikici domin yin rigakafin sa da farko sai an san shi ya kamata a san waɗanda ke janyo rikici idan kun duba a yau matasa na kasancewa tushen rikici a ƙasashenmu na afirka domin duk abin da ya shafi zanga-zanga tashin hankali ya yaƙe matasa ne ake tattarawa matasa ne ke gaba kuma a yau ba za a iya samun kwanciyar hankali ba zaman lafiya shari'a ƙasashe da babu tashin hankali idan har dai waɗannan matasa ba a ba su 'yancinsu ba. Gora ɗinka ankon makaranta na ɗaya daga cikin ababen da ke damun iyayen yara da ma yaran kansu a wannan lokacin na koma makaranta. Eh, haka ne gora musamman ma a nan babban birnin ya mai da teloli ke ta sa himma wajen biyan bukatun kwastomomin su ga rahoton da abokiyar aikin mu hawa mamanta shirya mana. A birnin Yame cikin shagunan ɗumki da dama wuni ake ana ɗumka tufayar shiga iri guda ta 'yan makaranta a cikin shagon da ke anguwar ya tawaga sukutum ta kenan tana ƙoƙarin idasa tufafin 'yan makarantar akan wa'adi. Mai shagon Samira Munkaila Cirni ta nuna farin cikinta. A yanzu mun ba da ƙarfi saman ɗumkin ni in yara da za su koma makaranta. Ya kan sati ɗaya da suke kawo ɗumkin su. Mun yi ma kamar yara ishirin ɗumki har yanzu da saura waɗanda uwayensu ba su kawo irin kalan ɗumkin da za a yi musu ba. Abobiyal buƙatar ba ta yi nau'i ba sosai idan aka mizanta ta da shekarun baya a lokacin guda kenan cinikin ya sassauta kamar dai yanda Ramatullahi Suleiman ta faɗa. Ban samu ɗumkin teni da yawa ba saboda shugabannin makarantar sun fi so su kai shi a cikin atelier a musu ɗumki domin daga baya su samu sai dama yara makaranta. Wa'ansu yaran kuma sun fi so su kai yadin su wani wuri a ɗumka musu ban fi teni goma ba da na ɗumka amma har yanzu ina saura waɗanda ban ɗumka su kuma na 'yan makarantar gwamnati ne da har yanzu ba su fara sa teni insu Sanya tufaya iri guda a cikin makarantu ya zama abin da aka tilasta saboda haka ne uwayen ɗalibai ke yunkura sosai don cika wannan buƙatar. Gora yanzu kuma sai mu shiga takaitaccen rahoton ko ba haka ba. Ashe kin gane to yau dai mun kawo muku tarihin wani matashi mai suna Abdulkadir Bubakar Salifu mai birji dan shekaru talatin ne da ke zamne a garin Gaya inda yake yin aikin kyawata gidaje ya kuma shahara a fannin zane. Ga rahoton Fadil Alu da ya turo mana. A shekara dubu biyu da ɗaya ne komi ya soma wajen wannan matashin a shekarar da ya tafi yawancin rani a Ghana banban da abokansa masu yawon tallace-tallacen kaya shi kan Abdulkader ya dukufa ga koyon aikin hannu. Na tafi dandi sai na tsaya na yi nazari da in shiga yawon sai da fayafayin CD sai na ga kara in nemi wani aiki na koya. A dalilin haka yasa na zo nan ina wannan aiki nan ga na ne. Yau Abdulkader da nau'in kansa yake sana'arsa ta hanyar kyalkyare-kyalkyaren da yake. abubuwa da dama kamar illaye na shaida da allon tallace-tallace da kuma adon riguna muna saka launi na adon sake gidaje haka zalika kuma ina yin tambarin shaida akwai kuma fasalin sauya tayoyi na kujerun alfarma sannan kuma da sauya launin kaya Ɗaya daga abokan cinikayyarsa da muka tarra a wurin na yaba aikin wannan matashi. Oh, vraiment, il bien. Il connaît les Eh, wallahi yana aiki da kyau, ya san aikin shi, ya kamata a jinjina mashi akan aikin shi. Ni na gamsu da ayyukan shi. Il est un fantôme dans son travail. Kamar da damar su matasa da suke karni guda, Abdulkader mai birji na da hangen tsarin makoma da ya sama gaba, wada yake fatan wata rana ya tabbata. Ina wani babban mafalki na ganin an sami wani kamfani da za a sami ma'aikata da dama ko yanzu na gode ma Allah. Zuwa ranar yau, Abdulkadir Abubakar Salifu mai birji shine shugaban matasa masu aikin hannu na gaya yana ci gaba da sabunta fusa'ar ayyukan da yake. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki. a madadin wasannin sada zumunta da kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa ta tsara kungiyar kwallon kafa ta nijar mai na prim ta kara da kungiyar mali a ranar alhamis da ta gabata an kuma kare wannan karawar da ta faru a stade general sai kunta a yayin da kowace daga cikinsu ta tara madara kwallo guda guda a raga a yanzu haka zancen da nake muku kungiyar kasar mali na can tana karawa da kasar maroc a nan babban birnin yamai kasar maroc kin za ta kuma karawa da kasar niger a zaman karshe a ranar 4 ga watan nuwamba mai zuwa Gwara abin lura a nan shine wa'annan gasannin na, na daga cikin tsarin shirye-shiryen gasar da ake tema shan wadda za a yi a kasar kameru a cikin watan januwari na shekarar 2021 mai zuwa. ana muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar a kan layin airtel ba tare da kumbiya ko dala ba bye bye